هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم على الدرس نا شرح رياض الصالحين منا آه، شرفنا شرفنا قوات وعشرين أولا جزء نبيو kuma muna babin da yake magana babu taharin azul wal amru bi mazari babin da yake magana akan zalunci haramun ne sannan kuma duk wanda ya zalunci to ya mayar da kayan da ya zalunci mutane sannan ya tuba Allah shi tuba akan zalunci inda yana haƙƙin ɗan adam ne to sai ka mayar da wannan haƙƙin ba zai yi ka saci kayan mutane sai ka zauna kai ta fari wani ya kai ma a hawa za a yafe maka ba matsalar shi ne kawai ka ya ka mayar da kayan da ka cikin mutane to sai ka zo kuma kai fari saboda ma rabu ka bi zalami bin abi ubangijinka baya zalunci ga bayanka don haka babin yana magana a kan wannan mun zo hadisi da yake magana a kan wato abin da ya shafi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana akan dujal wanda ba shi ne mahallin shahidin da muke babin ba magana ne akan dujal ba karshen hadisin ne mahallin shahid namu wanda annabi ya ce ala inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum Allah ya haramta dukiyoyin ku a tsakaninku ya haramta kuma jinin ku a tsakaninku to duk wanda ya ci dukiyar wani ya yi zalunci ba da aikinsa ba duk wanda ya zubar da jinin wani ya yi zalunci kuma idan yana son allah ya karba to ne da wannan dukiyar da ya shuki wanda ya idan yana son allah ya karbe shi to sai wannan mai ginin ko ya yi masa ko kuma ya biya biyar din wannan yana da babbar matsala kwarai da suke a cikin rayuwar mutum ko kila wani ba tsabar kuɗi ya karba aiki aka masa ya kibiya nau'i ne na zalunci watakila gyaran waya ya kai abin gyara masa kuma ya ce mai gyaran yana dawo shi ke nan sai ya tafi abin da ya fi dawo watakila gyaran mota baya watakila ɗinki aka yi masa kai da da sana'ar da ya zai ba shi aiki ya gama maka aikin kuma ka biya watakila wani noma ya maka a gona da suna dai irin abubuwa daban-daban wanda akwai hakkoki da suke dukiya dukiyoyi mutane zalunci haka kuma ka cuci mutum ka sayar masa da abin da bai dace ba. ka san ba kyakkyawa ba ne ka sayar masa ko kuma ka cuci mutum akan aikin da ya masa aikin gwamnati ne ko aikin gona ko aikin wani abu daban duka waɗannan nau'i ne na zalunci sannan kuma jinin wani ka zubar da shi da ne shi ma zalunta ka aka yi waɗannan shi ne abubuwan da muka yi ta magana a wancan to sai muka sai muke magana kuma akan wato hadisin da a cikin abin da annabi ya kawo na bayanin dujjal wadda nabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani annabi kafin ni daga cikin annabawa da suka gabata sai wannan annabi sai ya roƙa ma al'ummar ta tsayi daga musibar dujjal sau da ka nuna ya ce idan dujjal ya bayyana ina cikin ku to ni na ka hujjar da zan kare muku shi kuma in yake shi idan kuma bayan bana nan ya bayyana to kowane musulmi ya zama shi ne da kare kansa amma annabi ya ce na wakilta ubangiji a kan sannan kuma ya faɗi wasu abubuwa da ɗan adam zai yi domin allah ya da shi daga bala'in dujjal sannan sai annabi ya bayyana wasu alamomi guda biyu cewa ubangijin ku ba a'awar ba ne ma'ana ba ido da yake da shi ba alama da ke na idan dujjal ya bayyana zai bayyana da ido guda wannan ido guda ɗin malamai da suke shiga suke ta maganganu shin wai asalin halitta shi ido sai ne dal a ɓangaren sa na damar a yi ɓangaren sa na hagu saboda ɓangaren dama an shafe idanu ko kuma dai a idanun ne harari garki ba da irin fassarar da rai ba mun gamsu kawai da annabi ya ce dudar a awar ne wato ido ne yake ci shi kenan idan ka tambaye ku ta yaya idanun ɗaya yake ba mu sani ba kawai in ma ka tambaya ba wannan ni dai ba zan ba bayani sai dai sai ka kai gaba shi Allah ba mai ido sai ba ta haka kenan alama ce ta cewa dujjal ba Allah ne shi duk da zai yi da'awar Allah taka domin daga cikin sufar da annabi ya ambata shi ne zai ce ma sama ce ruwa wanda asalin kowa ne ba mai iya cewa sama ce ruwa in ba Allah ba kuma zai kai ƙasa ta fitar da tsirrai kuma za ta fitar wanda sanin kowa ne ba wanda zai sa ƙasa ta fitar da tsiro in ba Allah to da wannan zai yi amfani da shi ya ja hankalin waɗanda za su bi shi a fili zai nuna maka yake shi Allah ne kuma in kana musu bari ka sa sama kai ruwa ka gani mu an gani ba ma sun sa ɗaya ne sai annabi ya ce yadda za a yi kuka da dukkan ne ba Allah ba ne shi Allah ba ido da yake da shi ba amma dujjal ido da yake da shi ko ya sa kuma ta yi ruwa ya kamata ka gane da ido da yake ko na'am wannan zai ba ta alamar cewa ka gane dujjal ne ko sannan sai wata alama ta biyu da yake cewa an rubuta a ƙarƙashin idanunsa guda ɗaya ne an rubuta haruffa guda uku akwai harufan ka da fa da ra wanda yake nuna kai kafa wato kafiri ne wannan kuma an ce shi wannan rubutun mumini zai iya karantawa ko da bai iya karatun ba amma kuma kafiri ba zai iya karantawa ko da ya iya karatu wancan satin mun faɗi abu yadda yake idan baka zo ba kai kai asarar wannan ilimin in kuma ka zo ba za mu sake wani kyawu ina ba ta biya mai saboda ka za mu wuce ah, shi da yake cewa fa'in kala fa'irun idan wani mai magana ya yi magana duk abubuwan da muka fara wani mai magana zai ke yi magana ko a cikin kunnan wani kila za a samu wani magana to in kai magana ga abin da za mu gaya ba mala ya ce fa'in kala fa'irun idan wani mai magana ya yi magana ya ce iza ka tafi hazin alamatar tafiya idan wannan alama ta ji wadda ake ta kasance a cikin dutsen ba kai bai ta bi kai wannan alamar ta riga ta bayyana ta yaya kuma kowa ma zai fitinu zai fitinu da dutsen kenan tunda an biya maka alamar sa ai kenan daga ta da alamar sai ka kauce ko to ta yaya a ce zai fitine ka har ma ana neman uzu duka min fitnatil dutsen ko sai an zo inda ake kafin ai sallama a sallah haka ne to idan haka ne wai waye zai zama dujar ya fitine shi tunda an faɗi alamar ko kamar yanzu ana tsaye anan mai kawai ba ce masa to idan ka ga wani mutum da sanda da takobi to bai kashe mutane ne to shi kan yanzu idan ka gani da sanda da takobi sai ka tambayi wani kuma ko gudu za ka yi ba kwa ne a gudu za ka yi mana ko idan ka gani gudu za ka yi to tun da an gaya maka alamar dujal to me ne kuma aka ce dujal zai zo ya fitine ka tun da an faɗa maka wani zai iya wannan tambayar da ta sai ma nan tun da mun gani alamar ba wata fitina ya zaka haka ne ko akwai wanda zai iya wannan tunanin na gaba fa gane abin da yake akwai wanda zai iya wannan tunanin yake to ta yaya sai ta ta yaya zan fitina da shi bayan an biya mun shi ai kawai kamar yadda na ga mai wancan bindiga da sanda ɗin kawai kun gudu shi ma yanzu idan na gani shi ai ya kamata kun gudu ko to lamarin ba haka yake ba a wajen a wajen mali sai duk da an nuna maka alamar ba kowa ne yake iya sanin alamar ba ko yanzu da zaka zo da motar shiga aljanna a nan ka ajiye mota ce kawai inda take zuwa in ta tafi mutane ba inda take tsayawa sai aljanna in ka zo ka ajiye motar a nan ina gaya maka sai ta tashi wasu ba zo ba ba ga bane a to to ba san girman aljanna bane haka mutane suke duk wa'azin nan da za ka yi ma wani wallahi ba zai faɗa ka ba duk yadda za ka yi wa'azi wani ba zai faɗa ka ba haka ne ko ba haka ba komin ya za a yi duk yadda za ka ba da bayani da kwatance da misalai ba zai taɓa yi ba to shi irin wannan mutumin shiya za ta ɗauke shi ko baka gini ba ne ku matsalar ku ana magana ba ku yin bayani sai kowa ya shiru ya zauna ya shiru kawai haka ina ba ta dai an ba to kaga kenan wadda za a ajiye motar shiga aljanna a ce kuma ga lokacin za ta tashi kuma duk kowa zai shiga ya zauna shi kuma yana can yana wadagigi sai ta tashi ya rika cewa wait wait wait ba za ta tsaya ba wai wannan mutumin idan ka gamu da shi mai sunansa na ba ida suna yanzu saboda Allah kai ba za ka iya saka masa suna ba za ka saka masa suna mana ko da dai sunan bai dace ba amma dai za ka iya saka masa suna ba eh dole za ka saka masa suna to shine duk da waɗannan alamomi na dukiyar da aka ambata mana da ke wani zai iya tambaya ne sai to idan haka ne ai mun gane alamar to ai babu wata matsala dan dujar din ya bayyana za mu iya gane fitowar mu gudu ko ma da to irin wannan mai wannan tambayar na ƙulu ga abin da za mu ce masa sai mu ce masa inna Allah qala fi kitabi ai Allah ya faɗa a cikin littafinsa mai ya faɗa abinda Allah ya faɗa yake wa ma tubulil ayatu والنذر عن قوم لا يؤمنون dukkan ayoyi na alamomin kudurar ubangiji da ayoyin alkur'ani da halittun sama da ƙasa da rana da farin wata da allah ya saukar da ruwa da taurari da tsirrai da dukkan wasu halittu da suke nuna allah ɗaya ne kuma ya cancanci a yi masa bauta mutane duk sun karbi waɗannan ko akwai waɗanda ba su karɓa ba ba ku gane tambayar ba ba ku gane tambayar ba Allah ya bayyana abubuwan da suke nuna akwai shi halittar sama daga gani ka san, daga ganin halittar ƙasa daga ganin halittar karan kanka san akwai wanda ya yi ka tsirran da kake ci kake sha dabbobi da ake yankawa kake ci kana jin daɗi waye maka daɗin waɗannan duka ba sa nuna akwai Allah wanda ya kamata ka ce ka bi shi suna nan aiko to amma ya aka yi duk da waɗannan alamomi sun bayyana da Allah ne aka samu waɗanda ba su imani ba saboda to dujar ɗin ba idan ya zo a waɗanda ba hakan zai faru ina jin da kun gane ba haka yadda abin ya faru haka dujar ɗin ba idan ya zo duk waɗannan alamar da aka faɗa ta cewa kafiri ne yana da ido ɗaya wannan duk ba zai hana a samun mabiya ba tunda a yanzu haka an ce ba wani zina ba kyau yana yi Allah ya faɗa da ayoyinsa malaman sun yi magana su Allah ya ɗauro iska ya nuna masa babu controlling ɗinsa sai shi ya nuna maka akwai hadin babu controlling ɗinsa sai Allah ga rana ya fitar da ita ga farin wata ga komai duk wannan gargaɗin wai har yanzu aka samu mutanen da Allah bai sai hana su sako ba kuma suna nan suna yi ko babu a to dan dujar ma yanzu akwai masu jinsa ko kana musu a fili ne shi yasa Allah shi yasa malai ce idan wani yayi magana tun da mun gane ga alamomin sa to ai ba za mu fitinu da shi ba a'a za ka fitinu da shi matukar dai yadda kake hakan kake na fata an gane to shine malai yake magana anan wa ma tughni al-ayatu ayoyin nan na Allah alamomi ba sa iya wadatarwa wan nuzur da masu gargadi da duk suke gargadi ba su taba wadatarwa ba an qaulin la yu'minuna ga mutanen da ba su da imani wani ma yanzu idan kace masa shan giya ba kyau zina ba kyau sai a ba sai kai tai ba ko ba haka ake yi ba sai kai tai wai wani karin magana da wasu mutane suke in ka ja aya kai magana kai magana Yau ne ya ce ma sai kai kai sabuwa ta bi mai hadisi kai kan zo akwai da ko a kasuwarsu ko a kan aikinsu ko a kan siyasarsu duk abin da ka gaya musu na Allah ba za su yadda ce je tattare kai imanin abin ya faɗi ko ba ne na sani su ba ka ɗora shi ba ne daidai an gani ai allabe da ma'u waɗanda Allah ya batar da su la tanfa'uhum alamatu dalal dukkan alamomin bata ba ta iya amfanar da su su shirya tahziran wai ta zamanto musu gargadi ba za ta yi wa alamatul huda alamomin shirya kuma ba ta kasancewa turbashida wato tabshiran ta zamanto musu albishir akwai mutanen da haka suke saboda sun ɓace, duk abin da ka faɗa na gargadi na tsoro da musifa da za ka samu masu bata masu aikin zunubi to shi baya tsoro baya wa'azantuwa baya gargaduwa duk abin da za ka faɗa kuma na albishir ga masu shirya za su shiga aljanna to shi baya baya samun wannan bisharar bai damu ba ai kun gane ko wala yastafiduna min ayati llahi ba ta fa'idantuwa daga ayoyin Allah والدلائل الوحدانية لكما أبوان أبوان لسكي دون نسور الله وأهلويته لكما أن نتكل الله يضمن شو أبي بوتا أقول أن حريا da duk gargaɗin da ake da duk abubuwan da ake har yanzu ba sa tsoron Allah ko ba sa bauta ma Allah suna nan kuma sun ji maganganu ko babu suna nan wa in kanat al alamatu zaqira ko da waɗannan alamomin sun zama a bayyane a ba za su amfana da su ba saboda kai ta roƙon Allah ɗora ka akan shari'a idan shari'a ta zo ka shari'a ne kai ta roƙo ya za Allah ya baka makami kullum a sallah sai ka sai daga dinar tsora kai ta roƙon wannan sun ma bayyana rasul sa'annan sai manzon Allah ya bayyana anna hadhihi alama waɗannan alamomi da aka faɗa a jikin dujan la takfa ala ahadin ba za ta taɓa koya a wani mutum ɗaya mumini ba mumini zai iya ganewa wa bayyana fi hadithin akhar annabi ya bayyana a cikin wani hadisi na daban annahu idza kharaja idan dujan ya fito wan nabiyyu fihim annabi yana cikin al'ummarsa fa huwa hafizuhu annabi shine zai zamanto mai kare su daga sharrin dujal duna umban da su an gane ya hutu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yuhajjijuhu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi zai kafa masa hujjoji da koran shi wa yakshifu zayghahu wa balalahu kuma annabi zai bayyana da karkatar dujal da fatarsa idan dujal din ya bayyana annabi yana nan kala annabi yake cewa wa in yakhruj idan ya fito wa lastu fikum bana cikin kuna bar duniya famru'un abidu nafsahu mutum ya zama shi ne zai kafa ma kansa hujjoji ya kare kansa daga fitinar dujal sai na za ka fara idan dujal ya bayyana kai za ka kare ma kanka da kanka sai na za ka fara sai kai ta addu'a tun daga yanzu ka yi abin da annabin ya ce ka yi don ka samu kariya ba sai ranar da dujal ɗin ya zo za ka fara ba sai annabi yake wallahu khalifati ala kulli muslimi Allah shine khalifa na akan kowane musulmi kaga kenan yanzu annabi ya wakilta Allah ya zama wakilinsa akan kowane musulmi ma'ana kamar addu'a yake maka Allah ya kare ka daga fitinar dujal amma karfinka da dabarbarunka ba za su iya kare ka ba an gane fa wakkala Allah azza wa jalla sai annabi ya wakilta Allah akan wannan malai ce falhasil da ya zamanto asali annar rasula alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi hazzara min dujal ya tsoratar daga sha'anin dujal tahziran baligan tsoratar wanda ya kai matuƙa saboda fitinar dujal mana sai wanda Allah ya tsira ta zai tsira saboda ka, annabi ya yi bayani ya tsoratar tsoratarwa da ya kai matuƙa wa akbara annabi ya ba da labari annab dujal da cewa shi dujal al-akbar babban dujal din al-akbar ya kurju fi akhirin zaman zai fita ne a ƙarshen zamani so tunda akwai dujal akbar akwai kananan dujal kenan kamar suwa kananan dujal <laughs> na annabi ya ce dujal talatin da wani abu za su fita ko za su fita wasu suna da awon annabta duk wanda kage yana da awon annabta a yanzu to dujal ne ko ka taba gani wanda yake da awon annabta to shi dai babban zai fito ne a ƙarshen zamani to ga wata magana ina son a lura da ita sosai wa yabqa fil arba fil ardi 40 yawman idan dujal ya fita babban zai zauna a bayan ƙasa yana yawo kwana 40 faƙar kwana 40 kadai ne. bayan kwana 40 za a neme shi a rasa alhamdulillah ko Ka ji wani kawai na cewa alhamdulillah ba baka ji kwana arba'in din ya suke ba tukunna baka ji a kwana arba'in din suke to sai ma ne yace walakin na yawmal awwal ranar da ya fara fitowa duniyar a wannan ranar wannan wunin na farkon ka sanatin ya kai shekara guda kawo. wunin farko daidai yake da wata goma sha biyu shi za nake a saurara a fahimci magana nan sosai wurinsa na farko idan da kamar a ce yau ya bayyana an gane to a yau in misali ya bayyana misali a har zuwa kamar yanzu to da rana har yanzu ba ta wuce karfe shida ba amma an karfe nawa ne saboda ranar karan kanta idan ta fito a wannan wurin da ranar da dujal ya bayyana ba za ta faɗi ba sai an yi wata goma sha biyu kuma ana kallanta kun gane matsalar da wace irin sallah za ku yi shi za a rike ka saka tunani sosai an gane malar zai warware maka matsalar a gaba walakin nan yawmal awwal sai dai ranar ta farko ka sanatin kashe kamar shekara shekara kuma isna ashara shahara wata goma sha biyu ne malaita ta buka shams rana za ta ci gaba da tsayuwa ba za ta faɗi ba za ta ci gaba da tsayuwa fi aujin sama a cikin safekun sama Sita ta ashuri sai ta yi wata shida babu dare Sita ta ashuri an gani wata shida nan da za ta yi minan mashirik daga mahudarta za ta yi ilan maghrib zuwa mafadanta za ka yi ta kirge rana ba ta faɗi ba har yanzu tun da ta fito a wannan lokacin har tsawon wata shida ta ya za ka yi kai sallah to wannan kenan an gane ko ilan magari ma ta ji hadhihi al-fatrata tawila wannan tsawon zamani mai tsawon wata shida kan ranar ba za ta faɗi ba wata buka idan ku ta faɗi an daina ganin ta ko wata da yanzu ta faɗi ko wata buka za'iba za ta kasance a ɓoye shine ta faɗi lailan dare ya shiga shi kuma daren fitattu a shurin shi ma wata shida bai daren to yanzu an samu kwana ɗaya a lokacin dujar to da aka ce maka kwana arba'in kana to alhamdulillah ko to yanzu wata goma sha biyu shine wunin sa daya wannan abun na Allah ne suratul sajada ta yi wata magana da Allah ya yi magana ya ce na al'arshi ko daga nan idan ka tashi zuwa al'arshi zuwa sama wannan sama shekarar tafiyar shekara 500 zuwa wannan sama daga saman da kuma zuwa ta biyu ɗari biyar idan kai ɗari biyar sau bakwai nawa zai baka na dubu uku da ɗari biyar ko a shekarun ka kenan to daga nan ko zuwa arshin ubangiji yake cewa inna man wuni ɗaya a gurin mutan a al'arshi in ji Allah ba a nan ba ba a wuri ina na al'arshi can inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin wuni ɗaya a can shi kuma daidai yake da shekara dubu na abin da kuke kizawa yanzu hijirar annabi shekara nan na dubu ɗaya ko ba ta kai dubu biyu ba to ai har yanzu ba a yi kwana biyu ba tun daga taso da annabin har yanzu a gurin allah ba a ci kwana biyu ba tukunan annabin ya zo ya sa ya koma wajen Allah amma har yanzu a kwana biyu ake tukunna eh to shekara da Allah ya ɗaiba ba duniya a wajen ka za ta yi shi yasa idan wani ana magana tajin alƙiyawa ya ce har yanzu ba a ganta ba to kwana nawa take a gurin Allah tukunna kai kana lissafin kwanakin ka ne shi yasa ran nan na tambaye ku nake duniya yanzu shekarar ta nawa da Allah ku bincika mana tunda Allah ya kafa ta yanzu shekarar ta nawa amma har yanzu ba ku zo da amsa ba ranar dai wani ya yi gogulin ya ce biliyan wani abu kaza to biliyan din ma idan ka kasa ta yanzu a gurin Allah kwanan duniya na wani biliyan din da kake lissafi tun da shekara dubunka ita ce kwana ɗaya a gurin Allah to idan shekara a gurin Allah wata goma sha biyu ne to a shekara kenan shekara dubu nawa ake samu a wannan lissafin nan na ina masu lissafin na ji kamar kun yi shuru ko abin yana son ya wuce hankalin mutane yawwa to shi ya za inda ake son ka gane kawai sai ka sallaba ma Allah idan wannan ya yi magana ka yadda. saboda wani yanzu zai yi ta tunani ta yaya za a ce rana ta fito kuma ta tsaya a wannan duniyar ba za ta faɗi ba har zai ya wata shida kai wannan ai hankali ma ba zai yadda ba to za ka fara rikici da annabi yanzu domin yar kwakwalwarka da bata kai komai ba annabi kuma ya haura samman nan guda bakwai duka an gane ya ce yana jin ma alƙalamin kudura yana rubutu nun wani ma ya tsaro a cikin lauhul ya ce ina jin karan alƙalamin yana rubutu amma dai ka annabi kuma Allah ce ko ko wani dan rikicewa haka annabi bai samu ba saboda kwakwalwarsa tana nan ras ba abin da ya taba su dole ka sallama ma ka sallama ma Allah ma ka nemi wani da Allah idan kana son kai magana dole ka sallama ma ubangiji ka gane dole ka sallama ma ubangiji an gane shi za a ce wannan lokacin shi kuma dare zai ci wata shida hada awwal yawmi mala yake to wannan shine wuni na farko wal yawmu ne? kwana na biyu fa ya zai zama kwana na biyu yanzu an ci shekara guda aka samu kwana daya a wajen zamanin dujal ko to a kwana na biyu fa wani yau mustani shi kuma kwana na biyu ka shahari kamar wata ne? an gani idan wato aka waye gari an ci shekara guda an ci da wata goma sha biyu to sai aka waye gari an shiga rana ta biyu da zuwan dujan duniyar nan da fitowarsa to rana ta biyu abin da zai faru shine eh, shi wannan munin na biyu shi kuma zai ɗauki kamar tsawon wato wata guda an gani wato kenan rana za ta tsaya tsawon kwana sha biyar sai ta faɗi idan ta faɗi dare sai dawo wata sha kwana goma sha biyar kun gane lamarin wannan shine wurinsa na biyu والثالث an gane والثالث kwana na uku shi kuma fa kwana na uku zai zamanto wato ka juma'a kamar sati guda an fahimci wannan wa baqiyatul ayyam sauran in ka dai ga uku a cikin kwana 40 sauran nawa sauran 17 sauran 37 to 37 din nan sune baqiyatul ayyam sauran ranaku su kuma za su zamanto kasa'iril ayyam sab'a wato kasa'iril ayyam za su zama to kamar sauran kwanakin mutane da da suka saba an gani sabatun wa salatu wato kenan kwana talatin da bakwai suka rage ko yawman ka sa'irin ayyam su kuma za su dawo kamar sauran kwanaki kana magana ne Ah, magana take in ne za ka faɗi gaskiya kan magana ta yawa to sai ku saurari bayanin da malam zai lamma haddasa nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabata bi hadha alhadith lokacin da annabi wannan hadisi da sahabban sai gaya musu lam yastashkilu kaifa tabqa ash-shamsu sana sahabbai ya rikitar da su ba su ba abin da ya rikitar da su akan cewa kai fa ta buƙarshe musu ya za a yi rana ta ci gaba da wanzuwa sanatan kamila shekara cikakkiya ma ta duru alal ard ma ta duru alal ard ta tana jijiyawa akan ƙasa ba ta tafi ta dawo ta tafi ta dawo ba sai wannan ba su sahabbai wannan bai rikitar da su ba kawai kowa ya gane وهي تدور عليها في كل أربع وعشرين ساعة gaji kuma ita ranar nan tana jujjuyawa ne a kan ƙasa wato a cikin kowane wuni da kwana tana jujjuyawa a kan arba'a wa ashirin na sa'a awa ashirin da hudu wannan shi ne abin da muka sani aiko awa ashirin da hudu an gane sai malam ya ce ta tsaya wata shida ba ta faɗi ba kuma idan ta faɗi a kiwa ya gari wata shida wace gari kuma ta fito ta tsaya kwana goma sha biyar ba ta faɗi ba ta ɓuya a samu wata abin nan kwana sha biyar wace gari na uku kuma ta fito ta ci kwana uku abin nan uku da rabi an gari tana tsaye ta kuma faɗi ta ci uku da rabi an gane tana tsaye ba ta faɗi ba sai ma zai ce fa ƙuduratun lahi fauka zai ikon Allah ya fi haka kowa ya yadda ba kuwa da bai gaba ikon Allah ya fi haka Na na'am shi kenan wa inna Allah ya ce lalle shi Allah ala kulli shay'in qadir a bisa komai mai iko ne والصحابة ما نيتي صحابا النبي لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية su sahabban annabi ba su cika tambaya ba akan matsaloli na halittun sama ko halittun ƙarfai ba su cika tambaya akan wannan wannan ba za ko za ka ji suna tambaya akan kaza akan kaza duka matsalar ibada ce su suke tambaya ba matsala ce mai yasa muke ganin jimare kaza ba ba wannan suke tambaya ba su kawai sun yarda cewa Allah ya halicce su kawai su bautata masa to duk tambayoyin da za su yawanci akan ibada suke tambaya kama ne idan kana tambayar mu akan mai yasa rana ta tsaya akan wannan wata shida ba ta faɗi ba to yanzu kana son ka tambayi sha'anin geography a sararin samaniya haka ne ko ba haka bane da su kuma sabi wannan bangaren ba shine damuwar su ba me ya damuwar su ya za a yi su bauta ma Allah su sadu da shi lafiya saboda ka sai za a nan ma ne yake lakin tsado la tsado na ko ba sa tambaya fil a mafi rinjayin lokaci fil masail kauniya akan matsalolin da suka shafi halittun ginin sama ko halittun ƙasa ko halittun wasu abubuwa an gane da wasu abubuwa na ikon shi ubangiji li'annahum domin su sahabbai abin da yasa ba sa tambaya ya'lamuna qudratan Allah azza wa jalla sai daga sun san karfin ikon Allah ya fi karfin haka dan haka ba sa ma su bata lokacin su akan waɗannan tambayoyi lakin yake sai dai abinda sahabbai suka fi damuwa da shi yas'aluna 'anil umuri allati tahummuhum shine suna tambaya ne akan al'amarin da suke da muhimmanci a gunsu wa hiya al-umuru shar'iyya kuma su ne al'amura na shari'a ya za mu ibada ya za mu sallah ya za mu kaza ya za mu kaza shi yasa ma za ka ji tambayar da za su yi a ƙarshe su tambayar su ba irin wanda kai kake tunanin za ka yi bane falamma haddasahum lokacin da Allah annabi ya musu zancen wannan hadisin bi annal yawma bi awwal cewa wurin farko ka sanatin kamar shekara ne kazo suka ce ya rasulullah ya manzan Allah al yawmul ladhi kasana wurin da ya zama ya kai shekara tsawon sa hal takfina fihi salatun wahida sallah ɗaya za ta ishe mu kaga su inda suke tambayar kenan kai kuma wata kila tunda muke magana ma tunanin sallar in ba da mun cusa maka tambaya ba a farko watakila ba za ka maka yi wannan tunanin ba kawai za ka fara tunanin to ta yaya ta yaya rana za ta ake za ta tsaya wata guda to su kuma sahabbai sun wuce wannan babin saboda sun san ikon Allah ya fi karfin haka amma mu yanzu yanzu irin mu daga an yi wannan maganar abinda za a fara tambaya ba ma maganar sallar ka za ka fara tambaya ba tukunan abin da za ka fara tambaya shi ne ta yaya rana za ta fito ba za ta fara da kai kike tafiyar da ita a'a wai idan ta fito ta haska gidanku kai kike tura ta ta yi gaba to wannan su su sahabbai sun riga sun gama da wannan sun yarda da cewa ikon Allah ya fi ƙarfin haka ai sai ya ga dama ta faɗi sai ya ga dama ta tafi na aka sun wuce wannan to amma a cikin wannan idan sun mutu yaya ibadar su take a gurin Allah kawai shi ne damuwar su sai za a yi su tsira a wajen Allah ka gane yadda kaifin hankalin su yake ko na suka ce wunin da ya zamanto ya kai shekara tsawo hal takfi na fihi salatun wa'ida sallah ɗaya za ta ishe mu kada annabi ya ce musu la sallah ɗaya ba za ta ishe ku ba sai ce ikdiru lahu qadra ku kaddara wannan wunin da yadda kuke kaddara wunin da suka kafin shi ku kaddara wunin shi wunin kuma ka kaddarawa ku yayyanta shi kucil kucil kucil kucil ku kaddara shi ya ɗauki yadda wato lokutan ku na da kafin ya fito kafin wurin ya zo an gane sallah nawa ake a wata daya a kullum dai ana sallah biyar sallah nawa ake a wata musulmi na farilla nawa ake 150 ko 130 to in talatin ne ɗari da hamsin ke ko sallah ɗari da hamsin a wata ɗaya to ɗari da hamsin sau na a ko ai waɗancan dare ne da daddare ana salloli ne in ba isha ba ko to ɗari da hamsin sau shida ko na sau shida na zai bayar ɗari tara ko? to ɗari tara sau biyu tun da wata goma sha biyu ne na'am to za ku kaddara sai kun yi sallah dubu da ɗari takwas kenan haka za ku kaddara shi saboda haka wannan babban aiki ne kuma bai riske ta habbai ba yanzu wannan al'ummar ne a ƙarshen zamani abin zai riske ta saboda ka idan ya riski al'umma to ya za su shi ne tun da wani ku yi tanadin abin gwaje-gwaje wanda zai ba ku tayar kaza ne yanzu lokaci kaza ne yayi kaza yanzu lokaci kaza ne yayi kaza yanzu lokaci kaza ne yayi kaza yanzu ranar kaza ne kuma kaza ne yanzu ranar kaza kaza ne da haka ne za ku iya gane an ci wata goma sha biyu kuma da haka za ku gane kun yi sallah dubu da ɗari takwas <laughs> eh, aiki ya karu to sai ke ko ya'ani ƙaddiro ma na salatai wa wasannu ku kaddara tsakanin kowace sallah da sallah sai ku yi sallah kuna sallar azuba karfe nawa misali yanzu gari ya waye agogon ka yana tafiya ko gana gwadawa nawa ake sallar azahar To yanzu azahar yi duk da rana watakila ba ta wuce karfe biyar ba ai ba ta wuce ba ta wuce shida ba watakila an gane yanzu ake sallar azahar to sai kaddara kuma nawa za a yi sallar la'asar to an yi la'asar sai ku kaddara no magariba ta zo sai ku kaddara isha ta go sai ku kaddara zu an kwanta bacci misali sai kuma ku kaddara asuba ta sake zabewa haka za ku yi ta yi har watanni sha biyu na su kare aiki ne ko ba aiki ba to kasan kuma ko wannan watakila wani zai ce kai shi masallar nan da za kawai ya sallama watakila ya zidu zaɗin ma. na wala ji bi sauki na ga ga irin wannan al'ummar a masalan malam zai bada misali idan qala as-subhu yace idan azuba ta keto nusalli subh sai mu asuba da ya za ka gani asubar ta keto dole sai ka samu abun awa da kaddarawa domin ranar tana nan a waje kenan misali idan qadal waqtu ma bayna subhi wa zawal idan lokacin da ya gushe lokacin da ke tsakanin asuba da zawali sallaina zuhra sai bi sallar azhar hatta law kanat ash shams fi awwal al-mashriq ko da ranar muna ganin ta cewa yanzu ta fito to azhar ta yi saboda ranar ba irin wacce aka saba gani ba an gane wa ta takunu awwalul bashar ta kasance ita ce farkon fudowa li'annaha tabqa sittatu ashurin kamila domin za ta ci gaba da wanzuwa wata shida cikakku fa na lahu qadar dan haka za su kaddara ba wannan watanni kaddara ba nusalli fil yawm awwal salata sana yace a wurin farko an gane za mu sallah sallar shekara shine wata goma sha biyu wasu ya na so mu shahara to ga wata matsala kuma tun da a shekara ake samun watan azumi to kuma dole sai kun yi azumi wasu ya na so mu shahara an gane azumi kuma za mu yi wata to bai kawo hajji ba kuma dole za a kaddara hajji ma wani kaddiru da sau shi ma azumin kaddara masa zabi to shi kenan masu kira zakka wa zakatu kadhalik yace ita ma zakka haka za a mata an gane wa hadha rubbama yanjizu biha zai iya yiwa wannan abun dole malaice zai zama da wahala ne abu ne wanda yake mai wahala ko fayuqalu mala lam ko malun lam yamzi alayhi illa yawmun ko wajabar fihim zaka to ga wani abu wuni guda da zai wuce ba zai wuce ba dole sai da akwai wani abun da ya wajaba na zakka a cikin ka tun da shekara guda ce dole a fitar da zakka kazalika ni yawm al-thani haka yace rana ta biyu nuqaddiru fihi salatu shahr ita ba za mu kaddara mata sallar wata guda ne wuni na biyu ko ba shi ma kwana na biyu kamar shekara kamar wata bane wasali haka kwana na uku salatu asbu'in shi kuma za mu kaddara masa sallar sati to shi kenan idan an samu waɗannan kwanaki to sallar za ta kwanaki za su dawo irin yadda da su wa ba'dahu na'udul ajnako ah, idan bayan waɗannan kwanaki uku sai mu koma kuma kirga kwanaki kama iya kamar yadda suke Wafi fi lahi lis-sahaba kuma da yake a cikin ilhamin da Allah ya yi masa habbai shine wato ya jefa musu wani abu a cikin zukatansu sai ya musu ilhamin an yas'alu hadha su'al ya yace su yi wannan irin wannan tambaya din domin ta zama abin lura li'annahu yujadu al'ana to mala zai kawo damu yake domin ai a yanzu a wannan duniyar da muke rayu babu dujatin a wannan duniyar da muke rayuwa a yanzu ba dujatin bai bayyana ba ana iya samu fi shimalin ar a arewacin ƙasa wa janubin arabi ko kudancin ƙasa an gane yujadu unasun za a samu wasu mutane ta gibu an rana tana bacewa ba za su ganta ba fitatu a ko ba a samu akwai akwai a duniya na yanzu inda za a je rana ba za ta fito musu ba sai an yi wata shida ana samu wata kasa ce na eskimo norway to wata wata wata shida ba su ga rana ba to ya za su yi azumi da wannan lissafin da annabi ya bayar da shi za su kaga annabi yayi fatawar tun ma mutane ba su gane abin ba a sai zai zai faru tun dujal din ma bai zo ba an dai gane kenan ko to da wannan za su wa taqulu alayhi sittatu ashhur kuma za ka ga rana ta fito a kansu wata shida daga nan ba za a sake ganin rana ba an gane to kaga kenan ya kamata wasu su je su koyo wannan abu yadda suke kaddara lokutan saboda dujar din ya zo duniya ne gaba ɗaya ba su kadai zai tsayawa ba kaga su kan dama ko dujar ya bayyana ko bai bayyana ba su dama ga yadda suke ibadar su an gane waye taba zuwa kasar a cikin ku babu kaga akwai bukatar fa a yi tafiyar siru fil ard haka Allah yake ku tafiya a bayan kasa za ku ga abubuwa da yawa Allah ke nan malam Allah ka kudi amin malam insha Allah laula malam yake laula hadal hadith ba dan wannan hadisin ba da annabi yayi la ashkala ala nas da wannan abun ya rikitar akan mutane amma kaga da yake annabi yayi magana tun wancan lokacin su tun baya ba sun fahimci wannan hadisin la ashkala ala nas da mutane zai rikitar akan su kaifa yusalli haula waɗannan ya za a yi su sallar an gani? yanzu misali kana azumi anan, sai ka shiga jirgin sama kawai ka tashi anan sha biyu rana misali sha biyu karfe daya karfe biyu karfe uku karfe hudu ka sauka a saudiya rana ta fata ka sha ruwa ba da maka ce azumin ka na najeriya ne amma lokacin da ka sha ruwa ka ɗauki azumin tare da mutanen najeriya amma ka riga su buɗe baki saboda inda ka je ba rana ko ba gane ba ba za ka zauna kai ta jira ka ce to yanzu daga najeriya ne saboda haka kun sha ruwa ni ba zai sha ba to ya za a kai sahur kuma in asuba ta zo ai siyasa ne ka so saboda haka ka ga yadda annabi ya warware al'amura ka san dai wannan in ba a wajen Allah ba dan adam bai iya wannan ba amma duk da haka mutanen nan suka tattara hadisan nan suka ce duk ƙarya ne ka dubi yadda abin yake fa malam amma duk sun ta waɗannan abubuwa sun cewa hadisan annabi ƙarya ne wanda yanzu in ka ajiye masa wannan matsalar ba yadda za a iya warware ta wallahi ba da alqur'ani da baka ita ka warware ta ba wannan. sai da ke ta hayaniya kawai amma ka ga yadda annabi ya warware matsalar kuma kaga a can ma kawai annabi cewa sun ma a cin musiyama ilan nai Allah cewa sun ma a cin musiyama ku cika azumin ku zuwa dare karfe sha biyu ka tashi a Najeriya ta isa karfe hudu magariba ta yi Allah cewa ka cika azumin ka zuwa dare daren yayi sha ruwa kawai sai ka buga wa mutumin Najeriya ka ce mun yi gode baki shi kuma yana nan yana jiran awa biyu nan gaba amin malam mutane kawai zo zai taiwa mutane abin da ba shi kenan ba kawai ka zo kai tabbatar da mutane kuma wayan har wani awar ake dora maka kai ne kaza kai ne kaza saboda mutane suna son bata wa kaifa yasumun kuma haka za ba dan wannan hadisin ba da mutanen nan za su yi ta tambaya da ya za a yi su yi azumi lakin al'ana malai ce sai dai a yanzu nutabbiqu hadha al-hadith ala hali haula'i yace za mu dabbaka wannan hadisin akan halin wannan mutanen ƙasar. hadisin ya bari ga ba su bayanin yadda za su kawai wa sai mu ce musu haula'i waɗannan ta kunu shanku indahum sittatu ashhur kamila wanda rana take kasancewa a wajen su wata shida cikakku yukaddiruna lis-salati kawai su kaddara masalla lokacinta kama arshadar nabiyu sahaba fi ayyamin dujjal kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiryar da sahabbai a ranakun dujjal jama'a matsalar ta fito fili ko wannan za mu aje insha Allah hadisin mu na gaba zai shiga wani abu daban Thank you. da marasa lafiya lafiya samu na fara ba amma mai da ya samu lafiya wani lafiya to a nan ba likitoci ba ne nan bai san masallaci ba ne likitoci ai ofishin mu zai je sabe yana ina to kaga yanzu akan wannan daɗin da yake ji da zai ke son sai ya tsaye da mu saboda an cusa masa alheri shi yasa mun sha magana cewa likitoci ku sani aikin wallahi muhimmin aiki ka cusa farin ciki a zuciyar wani ya fi da na biya ce ya fi kai iti kafi a masallacin ko ko ba haka ba saboda haka likitoci ku sani wallahi aikin ku ba kawai neman kudi ba ne daga mun taba ku kawai ku tafi yajin aiki wallahi kallai ba neman kudi ne kawai kuke ba daga an taba ku yajin aiki daga an taba ku yajin aiki sai ku tafi yajin aiki kuna neman kudi rai tsaye idan ka ce tota wallahi ka annama a hayanna kamar ka rayar da mutanen duniya shi yasa imamu shafi ya ce babu wani ilimi bayan na alkur'ani sai da likita su amma kuna ta wasa kuma wani lokacin na ga alama sai mun fara buɗe muku wuta suna nan aiko? saboda haka wallahi ku abin nan sosai yanzu kaga ya yi ta yawo ya yi ta yawo ko ya ji daɗi an gane Allah ya taɓa nuna wata aya a nan yau zan faɗe ta a nan wani mutum ya zo bayi da lafiya kakkare irin hannun ciwon hannun yana cewa a yanke masa hannu ba a mace da da shi wajen cikin a yanke mishi hannu ina wucewa sai yan uwarsa ta gani ina ji malam da Allah ka taimaka kai mana addu'a nake annabi ya ce ki dafa gurin ki mana addu'a sai ki aika iya ba nace ina gurin muka dafa wallahi malam ni ban gurin ba sai da ya bacci a nan asibitin aka amma dai ba mu taɓa magana ba sai yau so da likitanci da musulunci na ba da kake ganin su babu kamar su wajen gyara ɗan adam likita yana maganin ciwon zuciya amma baya maganin gyara zuciya musulunci kuma yana gyara su so da duk cikin ba wanda zai zo ya same da kawai ya karbi tashi mai shiga wajen sa, bayan ya zauna akan kujera ka gwagwa da yake na zo neman maganin hasara ne ba ka da wannan wannan sai dai a zo wajen malamai su kuma za su gyara zuciya ka daina mugunta ka daina hasada ka daina keta ta daina zalunci ko kai kuma idan ka kamu da harbawa na jini kana da abin da za ka yi kaga kai kai sabin rayuwa shi kuma ya sabin din imani tare kuke tafiya malam saboda aka ga Allah wannan ba karamin abu to a madadin da dai muna isar da likitoci godiya duk da ba ta eh duk da ba duk da ba ta mara lafiya ya ji dadi ya ce a gode muku ina likitocin suke ka zama ba ta na nuna kan akwai Eh, wanda ya samu da rashin lafiya muna cikin jirgi bayan da yake mana sai aka ba da sanarwa dalla idan akwai likita ya zai ba da hukuma sai kawai ni na kuma rikici da zai duru da gaske da ba za ka fito ba na ga ake tare da kai ka fito wannan na da daga dakar kaga kuma da yake suna da emergency wasu abubuwa da magunguna a cikin jirgi haka suka da nuna wanda aka bashi amma kafin mu sauka mutumin ya fara tandawa yadda yake to ka gani ba a yi zan karanta masa likita da ba aka nema, mu ba a neme mu ba so irin waɗannan suna da amfani kwarai da gaske saboda haka likitanci malam ba ƙaramin aure Allah ya ba da lafiya Allah ya tsare mana Allah ya kiyaye